Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Daukacin ayyukan gwamnati a nan Amurka na fuskantar barazanar tsayawa cik yayin da ake ci gaba da samun rashin jituwa a Majalisar Dokokin Amurka kan kasafin kuɗin da gwamnatin za ta kashe cikin watanni goma sha biyu masu zuwa, yayin da batutuwan ci gaba da tallafawa Ukraine a yakin da take yi da rasha da kuma batun takaita kwararra bakin haure a kan iyakar amurka da mexico suke ci gaba da dabaibaye wannan lamari wannan na daga cikin batutuwan da zamu tattauna a shirin na duniyar amurka sannan za ku ji cewa tsohon shugaban amurka donald trump na shirin ɗaukar ƙara bayan da wata kotu ta same shi da laifin zuzuta darajar kadarorinsa wato ya ƙara musu kuɗi cikin shekaru da dama da ya kwashe yana harkokin kasuwancinsa sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani kan waɗannan batutuwa sunana mahmud lalo to kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin ana fargabar mai yiwa ɗaukacin ayyukan gwamnati a cika ranar lahadi a nan amurka wato ranar da kasafin kuɗin wannan shekara zai ƙare saboda har yanzu ana ta kai ruwa rana a majalisar dokokin amurka kan amincewa da kasafin kuɗin da gwamnati za ta kashe cikin watanni sha biyu masu zuwa wani gungun 'yar republican mai tsatsauran ra'ayi ne a majalisar wakilai ya tsaya tsayin daka akan ba zai bada goyon baya a amince da kasafin kuɗin ba muddin ba ɗauki matakin rage kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa ba a kuma ɗauki matakin daƙile kwararar bakin haure akan iyakar amurka da mexico da sauran wasu buƙatu. hakan ya sa a halin yanzu majalisun biyu wato na dattawa da wakilai su ke kokarin bin hanya daban-daban wajen ganin an kaucewa tsayar da ayyukan na gwamnati a jiya lamis majalisar dattawa da ke da rinjayen 'yan democrat ta kada kuri'a kan samar da kasafin kuɗin makonni bakwai a matsayi na wucin gadi da zai sa ayyukan gwamnati su ci gaba da gudana har zuwa sha bakwai ga watan nuwamba kafin a daidaita a majalisar wakilai inda nan matsalar tafi kamari kakakin majalisar Kevin McCarthy na kokarin ya haɗa kan 'yan Republican ko kuma akalla ya samu ƙuri'u masu rinjaye wajen amincewa da kasafin kuɗin don kaucewa rufe ayyukan na gwamnati. Makati ya ce na yi amanna cewa muna buƙatar mu ɗauki matakin samar da kasafin kuɗi na wucin gadi don ma'aikatan gwamnati su ci gaba da kasancewa a buɗe a kuma lokaci guda mu samar da matakan kare kan iyakokinmu. to sai dai 'yan republican da ke adawa da makafi irin su dan majalisar wakilai brian donald na cewa san ba za ta sabo ba har sai an biya musu bukatunsu ya ce da farko suna ta kashe kuɗi kuna warewa ukraine dala biliyan shida da dubu biyu ba abin da suke yi don kare kan iyakar kasar ta yankin kudu a yaka ba zai yiwu ba akwai bukatar 'yan majalisar dattawa su yi abin da ya dace shi dai shugaban amurka joe biden ya kwatanta wannan dokin naƙi da wasu 'yan republican suka hau a matsayin wani abu da zai iya yin illa ga al'ummar amurka biden ya ce wasu 'yan tsararren 'yan republican sun ki a cimma matsaya sun fi so su wahalar da al'ummar amurka shi dai batun ɗaukan tsawaran matakai akan iyakar kudancin amurka na daga cikin gaggan bukatu da 'yan republican masu tsawon ra'ayi ke so su ga an ɗauki mataki a kai kafin su amince da kasafin kuɗin a ranar talatin ga watan nan na satumba wato ranar asabar kasafin kuɗin shekarar 2023 zai ƙare dole ne kuma a amince da sabon kasafin kuɗin da za a ɗora daga ɗaya ga watan oktoba zuwa satumbar shekarar 2024 wanda aka san hakan babu makawa sai an dakatar da ayyukan gwamnati akalla ma'aikatan gwamnatin tarayya miliyan biyu ne za su zauna ba su da aikin yi idan har ba a samu daidaito ba illa kalilan da ayyukansu suke da matukar muhimmanci wannan kenan ta wani labari na daban kuma lauyoyin tsohon shugaban amurka donald trump sun ce suna shirye-shiryen ɗaukaka ƙara bayan wani hukuncin da wata kotun new york ta yanke wanda ya nuna an samu trump da laifin zuzuta darajar kadarorinsa laifin da kotun ta ce ya saba wa doka a ranar talata da ta gabata kotun ƙarƙashin mai shari'a arthur engron ta gano cewa trump ya daɗe yana ba da bayanan ƙarya kan darajar kadarorinsa abin da ya ba shi damar samun amfanin da ya kai ga ɗaukaka da ta kai shi har ya zama shugaban ƙasa shi dai trump ya musanta aikata ba daidai ba kuma lauyoyinsa sun ce za su ɗaukaka ƙara trump kenan yake cewa a duk lokacin da suka ga farin jininmu na karuwa sai su ce kotu ta same mu da laifi matsayin da kotun ta sanar na samun trump da laifin na zuwa ne yayin da masu neman tikitin jam'iyyar republican ke shirin karawa a muhawara ta biyu da kokarin da suke na tsayawa jam'iyyar takarar shugaban ƙasa muhawarar da aka yi a ranar laraba a wannan karan ma trump ya cewa muhawarar kamar yadda ya yi a ta farko trump ke yake cewa akwai bukatar su daina bata lokacinsu a wannan muhawara mara kan gado babu wanda ma yake kallo trump dai shi ne ɗan takarar da ya fi karɓuwa tsakanin 'yan jam'iyyar ta republican kamar yadda ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta baya bayan nan da aka yi ta nuna yayin da gwamnan jihar california ron desantis ke biye da shi a farin jini kuma yayin wannan muhawara DeSantis bai yi wata wata ba wajen caccakan Trump. Donald Trump is missing in action. He should be on this stage tonight. Ya ce Donald Trump baya wajen wannan muhawara, ya kamata a ce yana wannan dandamali. Akwai bukatar ya zo ya kara kansa. Duk da cewa rotanni sun nuna Trump ya rasa goyon bayan masu kada kuri'a da ke zaman kansu. Bayanai sun yi nuni da cewa magoya bayansa sun rubanya. masu sauraro da kuma kama kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai wata juma'a idan allah ya kai mu in za madadin fiona nan dudu da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa ai bukukuwan maulidi lafiya